Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba bakwai ga watan Mayu na wato bakwai ga watan Yuni na shekarar 2023. Cikin shirin za a ji cewa hukumar alhazan Najeriya ta gargaɗi mani maniyyatan tambana kan cewa za a iya samun matsalar daskarewar jini a yayin tafiya haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar borno ya alkawarin sake buɗe wata hanya da aka rufe tun farkon fara ayyukan ta'addanci a jihar za kuma mu kasar ƙasar kamaru inda 'yan ƙasar nijar ke shirin sauke nauyin da ke kansu na zaɓar 'yan majalisu a can gida daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar kamaru amma da farko sai mu gyara zama mu fara can kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. Ukraine da Rasha sun zargi junansu da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya talata a kusa da kasun a kudancin Ukraine. Lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaƙi. Lalata madatsar ruwan ta kakovak a wani yanki na Ukraine da sojojin Rasha suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashe mutane shida da ke zaune a gabar kogin Nipro. Hukumomin Ukraine sun ba da rahoton cewa ambaliyar ruwan ta mamaye kusan ƙauyuka arba'in a yankunan da suke da iko da su. Haka kuma ana sa ran tasirin haka ya kara munana a yankunan da Rasha ke rike da ikon su. Idan aka dubi kogin, Rasha ce ke da iko a gabar hagu ta kogin da kuma madatsar ruwan kanta, yayin da Ukraine kuma take rike da ikon gabar kogin a dama. a birnin washington fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce ba za ta iya tabbatar da hakikanin abin da ya haddasa rugujewar katafariyar madatsar ruwan ba amma tana nazarin rahotannin da ke cewa rasha da ta mamaye madatsar ruwan tun bara ita ce ta haddasa lamarin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa kasar saudi arabia a jiya talata inda kuma ya gana da yariman saudiya mohammed bin salman a lokacin ganawar tasu a birnin jidda blinken ya yaba wa kasar ta saudiya kan taimakon da ta bayar wajen kwashe amurkawa daga sudan da kuma karbar bakuncin taron haɗin gwiwa na yaƙi da ƙungiyar isis haka kuma sun tattauna kan ƙasar yemen da kuma hanyar samar da maslahar zaman lafiya a can da wasu al'amura da dama kakakin ma'aikatar tsaron amurka matthew miller ya faɗa a wata sanarwar bayan taron cewa sakatare blinken da yariman na saudiya sun kuma tattauna wasu muhimman batutuwan haɗin gwiwar tattalin arziki musamman ta ɓangaren makamashi da fasahar zamani gabanin ziyarar blinken ya faɗa a ranar litinin cewa amurka tana da wani muhimmin ra'ayin tsaron ƙasa domin ƙarfafa daidaitawa tsakanin isra'ila da saudi arabia gwamnatin kasar malawi ta soma soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun mutane da suka zo daga wasu ƙasashe ministan tsaron cikin gida zikale ngoma ya faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin cewa Kasar ta Malawi ta sami koke daga Rwanda tana neman taimako domin gano ɓata gari 55 da ake nema ruwa a jallo bisa tuhumar aikata laifuka da suke zaune a cikin Malawi. Ngoma ya ce ba za a iya gano mutanen cikin sauki ba domin kuwa ta yiwu sun sauya sunaye kuma suna amfani da sunayen 'yan kasar Malawi. Ya ce a zaman wani sashi na farautar bata garin gwamnati tana soke izinin shiga kasar da ma na zama ɗan kasar da aka sama ta haramtacciyar hanya to sai dai kuma wasu kungiyoyin fafutuka na cewa tsarin ya yi faɗi sosai kuma zai shafi 'yan gudun hijira na hakika. To nan jima kaɗan Murtala zai sake da da labaran duniya kafin nan zamu leƙa Najeriya in jihajin bana ta zo da wasu sauye-sauye sakamakon rikicin Sudan da ya sanya aka rufe sararin samaniyar ƙasar da tilasta bin wasu hanyoyi tare da ƙara tafiyar nisa da ka iya haifar da barazana ga lafiyar maniyyata. Kan wannan batu wakilin Mahawa Umar ta zanta da shugaban likitoci da ke kula da maniyyatan a hukumar alhazai ta ƙasar Dr. Sa'id Ahmad duk abin da aka saba yi da na tunatar da mutane don kula da lafiyarsu sai ga wani abu ya zo kwatsam wannan shi kuma yana da ainihin ah, matsalolinsa abin da aka saba shine jirgi zai tashi daga najeriya zuwa maka bai wuce awa hudu zuwa da rabi ba ko biyar in ya tsanani sai kuma gashi abu ya zo wannan ah, yaki ya zo na sudan ba za a iya bin sararin samaniyar su ba sai an canza akala da za a bi wannan kuma ya kawo har zuwa jirgi zai kai awa bakwai da rabi kila ma har kai takwas bincike ya nuna akan cewa duk mutum da zai zana a ainihin cikin jirgi ya yi doguwar tafiya da ta wuce awa hudu hudu to akwai yiwuwar ɗaya a cikin mutane ɗari shida ɗaya daga cikin su ainihin jininsa ya daskare misali masalan masalan idan mutum ya wuce shekara hamsin sai muka ga lalle akan dole sai mun ainihin canza yanayin abin da za yi me ya kamata a yi shine na ɗaya akan cewa duk wani mahajjaji mai niyan haji in zai tafi a nan state ɗinsa ko sa masalan dole ma'aikatan lafiya su tambaye shi in ya wuce shekara hamsin wani cutuka yake da shi kamar misali cutuka kamar misali ɗaya ko ciwon hawan jini ko kuma ciwon suga ko ciwon kumburin kafa ko ciwon kafa ko na koda kowane irin ciwo da ke ganin an manyan mutane suke yin sa wannan aka samu a labarin wannan aka rubuta shi to kuma kasancewan sufa duk wani jirgi da dau ma'aikata mahajjata akan sa ko likita ko nurse guda biyu ko uku ko hudu a cikin su dan saboda irin wannan yanayi muka faɗa masu masu jirgi akan cewa fa wannan mutane yawancin su ba su saba hawan jirgi ba saboda mun yi lissafi akwai wurin mutane dubu goma sha biyu wanda shekaru su ya wuce shekara hamsin saboda haka wa'annan mutanen wasu mutane ne wanda muke ainihin muka damu a kansu amma muka faɗa masu jiragai akan cewa to duk lokacin da za su hau za a ba su kujera ya kamata su dinga aiki da ma'aikatanmu da suke kan cikin jirgin nan wurin ba su wurin zama sai muka ce musu akan cewa likitance akan duk wanda ya wuce shekara hamsin ya kamata kar a sa shi a bakin windo a sashi a bakin hanya saboda duk lokacin da ya zanna ya kamar misali awa biyu yana zanne ya kamata ya miƙe kafarsa ko kuma ya tashi ya dan ya dan zaga mai dan motsa jikinsa saboda hanyar jinin nan ya zama hanyar tafiyar jinin sa da yake jikinsa yana tafiya saboda idan baya tafiya akwai yiwuwar wannan jinin kamar na faɗa zai daskare idan jinin nan hanyar jinin da take dawo da shi zuwa zuciya wato veins kenan ta daskare jini ba ana iya samun wani abu da ake kira deep venous thrombosis shi wannan deep venous thrombosis idan ya zama na guda gudan nan ya faru bayan ya daskare ya daskare sai kuma ainihin tsinke sai a ya shiga jinin kuma ya tafi to zai iya zuwa ya shiga cikin zuciya ko cikin huhu ya je toshe wata hanyar da jini yake tafiya wanda za ga mutum ya faɗi ko ya samu stroke a samu matsala ko kuma in ba ya sa'a ba ainihin rayuwarsa ta ƙare idan ma'aikatan nan a mahajjata suka sauka bayan awa takwas ko bakwai da rabi wasu ba su saba zama ba sun wahala za su sauka a cikin wani yanayi yanayi sun gaji suna cikin damuwa mara su ta kama ko kuma za su zama sun zama sun rude so wannan rude ne kamata su ma ma'aikatan mu muna kokarin an faɗakar da su akan wannan yanayi saboda haka lokacin da mahajjata suka sauka mu da ma'aikatan lafiyar mu za su san yadda za su bi da wannan mahajjata saboda wannan al'amari bayan wannan kuma magunguna da ya kamata a dace Allah ya kiyaye idan irin wannan abu ya faru a saman jirgi so masu masu jiragen mun faɗa musu akan cewa akwai magunguna da ya kamata dole akwai shi a cikin wannan jirgin wanda zai taimaka in wannan abu ya faru za a iya wa'annan ma'aikatan lafiya da suke cikin jirgin za su taimaka dan a taimaka musu kuma mun buga takarda muna ainihin waye da mutane akan a cikin turanci da harshen yarubanci da kuma hausa da kuma pidgin saboda mutane su gane wannan al'amarin abin da muke ciki To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Yayin da take mai da martani kan kalaman da Prime Minister Cambodia Hun Sen ya yi a farkon makon nan, Amurka ta ce kawancen tsaro tsakanin kasashen Australia da Birtaniya da Amurka ba wani kokari ne na yada makaman nukiliya a kudu maso gabashin Asiya da kuma yankin Indo-Pacific. a ranar litinin hun sen ya bayyana cewa ƙawancen kasashen uku da aka fi sani da aukus sila ce ta gasar makamai mai hatsarin gaske yayin da yake kalubalantar zuwan jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya a yankin kawayen kasashen uku sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a cikin watan maris domin karfafa su a yankin tekun pacific na asiya inda china ke daɗa ayyukanta na soja. yarjejeniyar ta bukaci australia da ta sayi jiragen ruwa guda uku masu amfani da makamashin nukiliya daga amurka an kafa kawancin na aukus ne tare da manufar haɓaka zaman lafiya da wadata da tsaro da kwanciyar hankali a yankin na pacific da kuma bayansa a ƙarshe amurka tana nan tana aiki da ƙawayenta domin gano da kuma daƙile wato saɓawa abin da ta kira martabar bayanan sararin samaniya a duniya kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya shaidawa muryar amurka a jiya talata yayin da take neman mai da martani kan bayanan bogi na rasha tuni washington ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna domin haɗin gwiwa da arewacin macedonia a yaƙi da gurɓata bayanai ta ce tana da ƙudiri iri ɗaya da wasu ƙasashe kamar bulgaria da slovakia james rubin manzo na musamman na cibiyar hulɗa da kasashen duniya ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ya tattauna da wakilin muryar amurka a ma'aikatar harkokin wajen nick cheng game da tinkarar gurbatattun labaran china da rasha rubin ya shaidawa muryar amurka cewa akwai fa'ida da rashinta ga yin amfani da bayanan sirri na gargajiya a fafutukar tattara bayanai amma a halin yanzu cibiyar ba ta amfani da bayanan na gargajiya wajen dakile gurɓatattun bayanai na kasashen waje. Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla. Gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce zai duba batun wata hanya da ta wuce ta gaban barikin soja sama da shekaru bakwai da suka gabata. Aka rufe ta sakamakon rashin tsaro don sake buɗe ta. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi. biyu. gwamnan jihar borno baba babagana umar zulum ya ce zai duba batun hanyar da ta wuce ta gaban barikin sojan sama da aka rufe tun shekaru bakwai da suka gabata sakamakon tashe-tashen hankulan 'ya'yan kungiyar boko haram da kuma harkokin tsaro baki daya don sake bude ta an da rufe hanyar barikokin soja na garin maiduguri ne kama da wanda ta wuce ta gaban barikin soja da ake kira mai malari da kuma gaban barikin sojan sama da ake kira air force command da wasu sansanin soja da ake kira garrison sakamakon lokacin matakan tsaro da sojojin suka yi yi gwamnan ya ce rufe wannan hanya yana haifar da hatsarin gaske da ke sanadiyar lamishin rayukan mutane da dama wannan hanya dai irin tagwayen hanyoyi ne da kuma aka rufe hanya guda ana bi da bangare guda ko a ma sai da aka samu wani hatsarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da kuma raunata wasu a baya dai 'ya'yan kungiyar boko haram din sun sha kai hare-hare kan waɗannan barkoki gwamnan zulum dai ya shaida mutanen wannan unguwan cewa su kara haƙuri kuma za su zo na manyan sojojin don tattuna yadda za a biyi community. You have heard from the community what they said. Uh, one of the complainants has said that uh, you can count, count up to about 50 accidents that has occurred in this particular place that has involved lives of ya ce kun daga wajen jama'a suna iya girka hatsarin da aka yi wannan hanya har guda hamsin a wannan wuri kawai da ya yi sanadiran mu rayukan mutane da dama. Nigerian Army in general, I think time has come that we shall open this ya ce a lokacin da zan yaba jami'an tsaron najeriya kuma lokaci ya yi da za mu buɗe wannan hanya zan yi magana da sojojin saman don mu ga hanyoyin da za mu bi don sake buɗe wannan hanya ina kira ga jama'a su yi haku to ko me in najeriya ke cewa ne game da wannan albishin na sake buɗe wannan hanya sunana usman abubakar gadi a gaskiya in an buɗe wannan hanya ba karamin murna za mu saboda a gaskiya wannan hanya ana matukar samun wahala shan wahala kan wannan hanya saboda wani lokaci akan samu cunkoso bin hannu ɗayan nan kuma wani lokaci akan samu hatsari a wannan gurin hakika yanzu dai kamar yadda abu ya yi saukin nan in aka bude wannan gurin za mu ji daɗi mu talakawa saboda kaga akwai baki da wanda suke shigowa wanda sun ɗau tsawon lokaci ma daman ba su shigo gari ba to akasari wannan hatsari yakan faru da su ne to idan ya zo wani zai zo a razane ne idan ya zo ya ga yanayin gurin a razane haka ga cunkoso sai kaga an samu hatsari amma yanzu aka bude ai ba karamin daɗi za mu ji ba. Assalamu alaikum sunana Malam Ali gaskiya wannan batu mun ji daɗin shi sosai game da buɗe hanyar nan saboda gaskiya abin yana damun mu so yanzu kusan shekara ya kai kusan bakwai ko takwas hanyar nan a ta kaice dai to amma a yanzu wallahi tallahi an samu rashe-rashen rayuka a wannan wajen ba adadi dan yanzu bani zai ce ga iya abin da suka aka rasa a wajen nan amma yanzu in dai har an bude to in Allah da mun samu sauki wajen kuma dama dan matsalar tsaro ne to yanzu kuma alhamdulillah gome yayi kyau muna fatan Allah ya sa a bude din mu fatan mu kenan dan a samu sauki na hatsari da ake samu a wajen hatsarin munanan hatsari ake samu saboda sun matse wajen ga manya-manya motoci suna wucewa suna sunana Amadu gaji gaskiya wannan rufe hanyar da aka yi mun gani rayuwa dai mara daɗi a kan wannan hanyar game da irin accident accident da yake faruwa amma alhamdulillah tun da har Allah ya kawo lokacin da muka samu zaman lafiya har gwamna ya yi yunkurin zai bude Allah ya bashi ikon budewa in ya bude kuma ubangiji Allah ya kyautata wannan al'amarin da ya yi wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana jin daɗin su game da albishir din sake buɗe hanya da gwamnan jihar borno professor babakar umaru zulmin ya yi masu haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna da biyu to kafin mu kai ga rahotonmu na gaba a shakata da wannan بيتيني لو بالنار طليتيني بالصبا بيتيني لو بالنار طليتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ارجع يوم تجد حبك ارجع يوم تجد حبك يبدل شكي وحداني بس هم في الدنيا بس هم في الدنيا عادي الفرحة على حالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريدك براعي قلبي الراجل كسني قلبي الراجل كسني ما ممكن تجازي فراجيك بيسأل فراجيك بيسأل وكيف إن كنت ناسي وأنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك بالصبابتين لو بالنار طليتيني بالصبابتين لو بالنار طليتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك لو بس كنت يوم بتتفتح لو تابعت دقاته لو تابعت دقاته ما بتقدر براك تحلم لو حسيت بأناته لو حسيت بأناته وطول أيامه بيتظلم كنت رجعت صافيت كنت رجعت صافيت نسيت الدموع والهمان لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك

Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku isa sauraron ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu yanar gizo ta adireshin voa hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu a nan Washington DC a na cewa karfe uku da kusan minti ashirin na dare. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda 'yan ƙasa suka faɗa wani hali game da janye tallafin man fetur da aka yi a makwabciya Najeriya. Wakilin mutumar Abari na ɗauke da ƙarin bayani. yayin da al'ummar kasar najeriya suka shiga wani hali na su game da tsadar man fetur al'ummar jamhuriyar niger ma dai sun ce abin a tsugunne ya tardo su kamar yadda wasu 'yan kabu-kabu suka koka ni ne mama aminu isa wanda aka sani fiesta nan kwanar rahama dan kabu-kabu a game da wani farashin kabu-kabu a yanzu dai gaskiya muna shan wahala da kabu-kabun ko a ta kai ko ma motoci masu wuta gaskiya muna cikin wahala kina ganin mu da ga muna ragam sunana bebeto dan kabu-kabu ne mu mun yi ganin laihin akan kasar mu tukwan tunda in kika yi nazari abin da kike nazari ki gani kuma buga gaba muke muna da matata ne inda zan bari ka dauka mai na kasa mu bari ka sha amma bin mu samun shi yanzu abin da muke shan mai a yanzu 120 110 sanin kowa ne dai yan adaidaita sahu suna aiki da man fetur ne fiye da kima ko yaya al'amarin yake a bangaren su ga wasu da na zanta da su suna na lawan dan dubai mai adaidaita wallahi wannan tsadan mai a matsayin mu na yan adaidaita gaskiya abu ne wanda muna jin shiki kwarai mu masu adaidaitan da masu hawan duka talakawa ne kenan muna neman sassauci daga shugabannin mu Allah ka saukin abin nan a yanzu kusan ina shan litir ya kai takwas a wuni kuma abin da ake samu a kan litir takwas bai wuce kamar wata jika biyar wani wurin in ka kai haka nan zaka dawo. mu tarihi mai adaidaita gaskiya yanzu kasuwar adaidaita da mu da masu hawa ya kamata tun da mai ya kara kuɗi muna kira ga abokan sana'armu mata da maza masu hawa a daidaita gaskiya su daure su kara mana dan wani abu a saman yadda muke daukan tsada. Sifiyanu mai a daidaita gaskiya tsadan mai dai a hali na yanzu dai gaskiya muna ji a jikin mu kusan mu ce mu kaɗai dai muke dan jin abin da muke ji a jikin mu saboda dama mu man da muke sha da yana da sauki to yanzu an limka mushi kuɗin shi yan ruwa ruwa dai su ne suke zuwa kasar ta najeriya suna kawo mai a nan jamhuriyar niger su ma dai sun ce wannan al'amari ba su ji daɗin shi ba kamar yadda sunday olise wakilin yan ruwa ruwa a nan jihar da magaran ya bayyana Sunday olise magana da yan ruwa ruwa abin da ya taɓa najeriya ya taɓa niger to gaskiya kawai ya shahe mu in ba dan su can suke ba dahe mu ce mu mun hisu ma yin zahin abin da ake abin da an samu canji tun nan mannan yayi tsada sosai wanda ya saba siya eh, dala hamsin da biyar yanzu an ci mishi ɗari da goma ko ɗari da ashirin kun gani kenan ya yi tsada sosai da yawa sun ajiye masu ajiyata sun ajiye wanda ba su iya banga masu inji sun ajiye ko kuma mishan litar ɗaya share bulitir mishan litar biyar da sha litar. yaya ana samun man ko kuma wace irin wahala kuke sha. wallahi ana samun shi amma da kyar sai ka ajiye mota kama sai ta kwana wajen bangaren kuɗin tunda kuɗin ya limka sosai sama da da amma kamar bangaren mai bai kamata a ce dan najeriya ta yi tsada mai ko ta kara manta kuɗi dan niger ya ringa kara saboda muna da manna a cikin gida kuma yadda suke da kungiyoyin kwadago wanda suke jagircewa haka muke da su yadda suke kungiyoyin warhula haka muke da yadda suke kungiyoyin malamai da saraki haka muke da su ya kamata wa'annan kungiyoyi ko kuma wa'annan mutane da gwamnati ya kamata su ba gwamnati shawara wannan mai na Nijar a rage mai kuɗi ga kuma abin da wasu 'yan gari ke cewa kabiru wanda aka yi sani da kebi na rama ramana ra'ayina a tsadar mai gaskiya ni ba dora shi ba akan haraka ko ina kawai haraka gwamnatin mu Muhammad Bashir eh na zo shan mai ne yaya litir nawa ta saya litir na sai shi ɗari da goma da dala nake sai ya kaga wannan tsadar ma gaskiya wannan tsadar ma ya kamata magabata su samu su mata zamanta daban kwa tamar Abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar niger. To a gaida Tamar Abari yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama da sharhin jaridun kasar Kamaru. za mu fara shayin jirga na wannan mako ne dai da jaridar nan ta du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta bayyana mana cewar maharan boko haram sun kai waɗansu hare-hare a tsakanin kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar kamaru an da suka halaka jandarmomi da kuma waɗansu 'yan wannan ƙauyuka da ke kan iyakan kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta bayyana mana cewar hatsarukan motoci yana kara ƙara kamari a tsakanin manyan tituna da ke manyan biranen ƙasar jamhuriyar kamaru duwala da ya wunde hakan dai yana sanadiyan laƙume rayukan al'umma da dama a wannan mako ma mutane sama da ashirin da biyar ne suka ce ku a waɗansu hatsarika da ya gudana a wannan bangaren sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru da gwamnatin kasar faransa suna ci gaba da haɓaka danƙon kwazumucin da yake tsakanin su kasancewar kasar faransa ita ce uwar gidan kasar jamhuriyar kamaru ta bangaren faransanci yanzu dai jakadan kasan faransa mazauni a kasar jamhuriyar kamaru ya kai ziyaran aiki ga jihohin arewacin kasar jamhuriyar kamaru domin inganta waɗansu manyan ayyuka tsakanin kasar kamaru da kasar ta faransa za mu leƙa jaridar ta afrin media an da ita ma kuma yi mana bayani cewar a bangaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru jihohi biyun da suke fama da matsalolin tsaro yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da waɗansu ƙasashe na duniya suna ci gaba da gudanar da ayyukansu na babu sani babu sabo domin tabbatar da zama lafiya a wannan bangaren za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar nan ta the guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita ma ta bayyana mana cewa cewar yanzu dai ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru musta atanga ji ya bayyana cewar mahajatan wannan shekaran za su fara barin kasar jamhuriyar kamaru zuwa kasa mai tsarki domin gudanar da ayyukansu ranar 11 da ranar 12 ga wannan watan da muke ciki domin gudanar da ayyukansu na hajjin bana mahajjata sama da 3,750 ne dai yanzu haka za su bar kasa. ƙasar kamaru zuwa ƙasar mai tsarkin mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida mahama awal garba kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. to amin malam iro da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaice Ukraine da Rasha sun zargi junansu da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya talata a kusa da Kherson a kudancin Ukraine. Lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaki Lalata madatsar ruwan a wani yanki na Ukraine da sojojin Rasha suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashe mutane dubu goma sha shida da ke zaune a gabar kogin Nipro. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ƙasar Saudi Arabia a jiya talata inda kuma ya gana da yariman saudiya Mohammed bin Salman a lokacin ganawar tasu a birnin Jidda. Blinken ya yaba wa kasar ta Saudiya kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karbar bakoncin taron haɗin gwiwa na yaƙi da ƙungiyar ISIS. Gwamnatin ƙasar Malawi ta so soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya. jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun mutane da suka zo daga wasu kasashe. yayin da take mai da martani kan kalaman da firayim ministan cambodia hun sen ya yi a farkon makon nan amurka ta ce kawancin tsaro tsakanin kasashen australia da birtaniya da amurka ba wani kokari ba ne na yada makaman nukiliya a kudu maso gabashin asiya da kuma yankin pacific to madalla masu sauraro a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku jo daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da tun har ma da shafin mu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai salaman abu wanda ya bada umarni ma injiniyar mateo helen coden nisar fili hashin gumel ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum